الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى هدوء قوت رمضان شكرا تدور إلى دليل هدى أربعين هدوء هجرية عند الشيء إذا كده biyar da watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna darasi na biyu zama na biyu ke nan a cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratul mu'minun wanda a jiya mun tsaya ne akan aya ta saba'in wato daidai fadin Allah am lam ya'rifu rasulahum ko am yaquluna bihi jinna bal aktsaruhum bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karibun yau kuma za mu tashi a kan fadin sa wa lawi taba'a al haqqu ahwa'ahu Allah yana bayani ne dangane da ɗabi'a irin ta kafirai mushrikai izgilanci da suke wa annabi da kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma irin yadda suke so a yi musu amma ba za a yi musu abin da suke so ba sai abin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهل

ɗabi'ar waɗannan mutane kakare makiya Allah yace sun bayyana subhanahu wa ta'ala ba da zalika ma kana sayanzilu bil alami min fasad Allah yayi bayanin abinda zai iya samun duniya gaba ɗaya na fasadi da ɓaci ko lalacewa da a ce Allah zai bi san zuciyar waɗannan mutane su waɗannan mushrikai wala witta ba al-haqqu ahwa'ahum lafasadati samawati wal da a ce Allah tabaraka wa ta'ala zai bi san zuciyar kafirai malaman tafsiri suka ce al muradu bil haqqi huna inda aksarin mufassirin a wajen da yawa daga cikin malaman tafsiri ana nufin Allah da a ce Allah zai bi soyayyen su, da duk mai da kasai gaba ɗaya sun rugurguje sun baci abinda ake nufi ولو أجاب الله mu ta'ala المشركين da Allah ya amsa waɗannan mushrikai zuwa ga abinda suke so ila ma ya runa wa son zuciyarsu da shahawarsu min batil wa qabihin na daga munanan abubuwa to da sammai da kasai da abin ke cikin su gaba ɗaya sun rurrube sun lalace saboda soyayyen zukatansu na shirka da Allah soye zukatansu na ainihin wato zalunci soye-soyen zukatansu na kullatar masu son Allah da kuma girman kai da zai taɓa yiwa tsarin Allah ya ci gaba da gudana a kan shi ba mana Allah da zai goyi bayan zalunci ba Allah baya goyon bayan farna Allah baya goyon bayan fasadi Allah baya goyon bayan dukkan wani ta'adi da ka sani duk wani mummunan abu Allah baya goyon bayan shi da haka rayuwar da mushrikai suke kai kafirai lawalau ittaba al-haqq ahwa'ahum la fasadati samawati wal ard wa man fihinna da hatta abin da ke cikin tsatsai da sammai duka sai su rugurguje inda a ce Allah zai bi soyayya soyayya zakatansu a'a Allah bai zai bi ba don kuwa Allah yana tafiya ne akan tsarin ka shi shine mahalicci sai dai abin shi wasu malamai suna ganin cewa abin da ake nufi da alhaqqu a nan gurin shine wato alhaqqu ma yuqabilu al-batil kenan walau ittaba alhaqqu wato alhaqqun ba Allah ake nufi ba da gaskiya za ta bi gaskiya za ta juya ta bar ayinsu to da na fasadati samawati wal ard kamar yadda Allah ya ce bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun kenan ma'ana za ta zama wanda wuce ba alhaƙun da zai ja a bihi a rasulu sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar da manzon Allah ya zo musu da shi za ta juya ta bi waɗannan mushrikai ta bi soye-soyen zukatansu to da fasadatu samawati wal ardu wa man fihinna wannan kuma yana faruwa dan ayi mutane bayani cewa manzan Allah ya zo ne da tauhidi ya zo da kadaita Allah ya zo da adalci ya zo da ainihin wato bin daidai ba bin son zuciya da ra'ayi ba don haka da a ce annabi zai bar abin da ya zo da shi na tauhidi su kuma suna nufin shirka sannan kuma ya zo musu da makarimar akhlaki kyawawan ɗabi'u alhalin lokacin su kuma suna bin soye-soyen zukatansu manzo Allah ya zo musu da at-tashri'atul adila al-hakima shari'a ta adalci wacce take cike da wato hikima su kuma waɗannan suna tafi ne akan wato gurur da son zuciya da ɓarna to kun ga akwai bambanci shi ya zo da tauhidi su sun zo da shirka ya zo da adalci su sun zo da zalunci manzo Allah ya zo da daidai su kuma sun zo da batil to ba zai taɓa yiwa ba ra'ayin su daidai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mun dauki waɗannan fassara guda biyu kenan ko dai mu ce walau yattaba al-haqqu ahwa'ahum ana nufin Allah kenan ko kuma wala wai taba alhaqqu ahwa'ahum ana nufin alhaqqu alladhi ja'a bihi rasul gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi malamai suka ce duka waɗannan ra'ayoyin guda biyu daidai ne ba babu kuskure a ciki sai dai kawai wasu malaman suna ganin cewa a ce wannan ra'ayi na biyu ra'ayin wato da annabi ya zo da shi din shine zai fi dacewa bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihuna saboda ga abin da aya take nufi annabi ya zo musu da gaskiya alhali da yawa daga cikinsu su kuma wato ba gaskiyar suke nufi ba imam ibn kasir Allah ya masa rahama cikin tafsirin sa yace kila alhaq huna fi hadhihi alaya huwa Allah abin da ake nufi da alhaq nan shine Allah wal muradu law Allah ta'ala ila ma fi anfusihim min da ake Allah ya amsa musu da bin abin da ke cikin zukatarsu na son zuciya da kuma ainihin wato ra'ayi na banza da fasadati samawati wal ardu wa man fihinna ay la fasada li fasadi afwahihim wa akhlaqihim saboda munin dabi'unsu da halayensu da kuma irin abin da sau wato suke tafa da shi na son zuciya Allah yake a wata ayar laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim a wata ayar ahum yaqsimuna rahmat rabbik Allah ce kullum antum kaza khaza'ina rahmat rabbi idan lam tattum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura aw ta'ar am nasibun min al-mulki fa idan la yutuna fa idan la yutuna an-nasa naqira duka waɗannan gabaki ayoyin suna nuni akan gajiyawar bayi gabaɗaya, ɗaya da sabanin ra'ayinsu waɗannan ayoyin suna nufin cewa bayin Allah gajiyayyu ne kuma ra'ayinsu ba daidai bane ba wannan wuta ala huwa kamil fi jami'i sifatihi wa aqwalihi Allah shine mai kamala a cikin dukkan sifofinsa da maganganunsa da kuma ayyukansa wa fa'alihi wa shar'ihi wa qadarihi da tadbirihi li baraka tabaraka wa ta'ala inji imam ibnu kathir Allah ya masa rahama Allah ya ce bari dai bal bari ja'ahum bil haqqi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je zo musu da gaskiya ne amma ba sa san gaskiya to a nan gurin abinda ayoyin ayar a dunkule take so ta nuna mana shi duk wanda yake kan rashin gaskiya musamman daga mushrikai da kafirai to suna da wani ra'ayi su ne na daban da suka saba shari'a ba irin ra'ayin da Allah yake so ba ba irin ra'ayin da manzon Allah yake so ba to kuma yiwa ba za ta yi ba abin ra'ayin wani ba Allah ba wannan yake nuna ina so mutane su fahimci wannan abu ga dokar Allah a cikin alkur'ani ga dokar manzon Allah a cikin hadisi ga abinda Allah ya yi tsari ne da duniya za ta rayu shi Allah shi ya halice bayansa kuma yana so ne a yi wa bayi hukunci da abinda shi ya hukunta annabi ya zo ne ya tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa wa mallam ya hukun bi ma anzalallahu fa'ula'ika hum kafiruna fa'ula'ika hum zalimuna fa'ula'ika hum fasiquna duka wannan akwai shi a cikin Qur'ani duk wanda bai hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba to yana cikin kafirai a wani zubi yana cikin azzalimai a wani zubi a ce yana cikin fasikai kenan Allah yana so a yi wa mutane hukunci da abinda shi ya saukar ya faɗa kuma shi Allah shi ya fi kowa sanin halin bayinsa kuma Allah shi ya fi kowa adalci kuma Allah shi ya fi kowa gaskiya da haka abin da ya fi dacewa a hukunta mutane a kansa shi ne doka ta Allah ko da ku duniya ba ta yadda ba ko da ku duniya ba ta aiki da wannan magana amma dai ba za mu daina faɗa ba gaskiya guda ɗaya abinda Allah yake so kuma abin da Allah iya da shi shine a yi wa mutane hukunci da littafin Allah a yi wa mutane hukunci da magana manzan Allah sallallahu alaihi wa ba soye-soyen zuciya mutane ba don shi ra'ayin ɗan adam doka ta ɗan adam wato a cike yake da son zuciya a cike yake da in bin daidai a cike yake kuma da ra'ayi kullum in dai abin da ɗan adam yake so ne to yana iya son sa yau gobe canja shi amma dokar Allah tana nan diman da'ima har abada wala wittaba al ahwa'ahu la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna Allah tabaaraka wa ta'ala yake da za'a da gaskiya da Allah zai bi abin da suke son zukatan su to ai da kasar ma gaba ɗaya da sama da kasar da sun gurgurce to gashi shi yasa muka ta samu zaman lafiya muka samu ainihin wato adalci ku duba irin yadda malam ake zalunci malam zalunci ana kashe mutane ana zubar da jinin bayan Allah abriya ba san hawa ba san sauka ba kuma masu yin wani abin suna nan suna rayuwa me ya ja wani abin tsabar bin ra'ayi ne da 'yan adam da a ce ana yi wa mutane hukunci da dokar Allah to da wallahi wani ba zai yi sha'awar ya zubar da jinin wani ba wani ba zai yi sha'awar ya kashe wani ba wani ba zai yi sha'awar ya zalunci wani ba amma yanzu tsoro kake ji hakkin ka shiga hannun wani ba lalle ne iya baka ba ko makocinka ne ko abokinka ne ko ɗan garin ku ne ko waye rayuwar kashin dankali ake yi manya a sama sun ciccika ido an bar kuma na ƙasa a ƙasa ana ta musu azaba ana gana musu azaba suna cikin wahala kowa ya riga sani sai dai in ba za a faɗi gaskiya ba duk wanda yake mai ƙaramin ƙarfi a ƙasar nan wanda yake bai kai ya kawo ba waye yake ta shi wallahi ba wanda yake kula shi ba wanda yake da shi kuma hakkinsa ba lalle bane a bi masa hakkinsa so wannan abun bakin ciki ne abun damuwa ne wato barin mutane suna rayuwa a bisa ra'ayi da san zuciya kuma a ƙi a yi musu hukuncin da ya kamata ya dace to wannan kaɗan daga cikin abin da za mu girbar wa kanmu kenan na zaɓen tsari da wani hukunci wanda yake ba da Allah ba kuma shi a zalimi da take gani ba wanda ya jin tsoron ba Allah ba ba ruwansa da wani dokar ɗan adam shi nan ana kallo ana ji ana gani wasu shafafu da mai za su yi abin da suka ga dama kuma wanda ya sai musu komai saboda ba a tafiya akan daidai ba a tafiya akan adalci ana tafiya ne akan ra'ayi da son zuciya to shi yasa kuma za mu yi ta ganin ba daidai ba za mu ta zaman wayo Allah ne yasu zaman talauci zaman wahala zaman zalunci zaman damuwa kana ganin hakkinka sai dai ka zuba ido ku jale inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah tabaraka wa ta'ala yace bal atainahum bi dhikrihim fa hum an dhikrihim mu'ridun bari dai mun zo musu da ambatan su da abin da zai daukaka su shine alqur'ani mai girma kenan amma su masu kauce wannan ambato ne da aka zo musu da shi wannan intiqal ne litawbihihim ala karahiyatihim lil haqq ana kunyatar da su ne dangane da kin gaskiya da suka yi ake tozartar da su kuma Allah ya tabbatar mana din alqur'ani da bin gaskiya shine daukaka wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun ai shi wannan alqur'ani daukaka ne gare ka kuma daukaka ne ga mutanenka al'ummar musulmi in kuna so ku samu ɗaukaka ku yi riko da alƙur'ani ku karanta alƙur'ani ku fahimci alƙur'ani ku yi aiki da alƙur'ani ku so masu son alƙur'ani ku so masu karatun alƙur'ani ku girmama masu alƙur'ani don ku su ne ahlullahi wa na hannun damar Allah na kusa da Allah zaɓaɓɓu keɓantattun Allah wa ta'ala ku girmama tsari irin na alƙur'ani ku mutunta doka ta alƙur'ani ku hukunta kanku da alkur'ani ku bauta wa Allah da alkur'ani dan za ku samu lada wa inna wa dhikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun yaya mutane za su suna kin gaskiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da shi ma'ana qad atahum bil qur'anil karim alhali annabi ya zo musu da alqur'ani mai girma alladhi fihi sharafuhum wa majduhum wanda a cikin alqur'ani akwai daukakan su da ainihin wato sharafar su lalle kaucewa wannan alkur'ani yana nuni cewa wautar mutane ta ƙare ga duk wanda ya kauce alkur'ani ya zama wawa na farko jahilcin mutane ya je ƙarshe yayin da suka watsar da alkur'ani li'anna al'aqila la ya'ridu an shay'in yarfa'u manzilatahu malamai na tafsiri suka ce duk mai hankali ba zai taba barin abin da zai daga darajarsa ba wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun Alƙur'ani littafi ne da zai ɗaukaka darajar mutane ya ɗaukaka annabin da ya zo da ƙur'ani ya ɗaukaka wa mutanen da annabin ya zo musu da alƙur'ani mai hankali bayan da za a yi watsar da abin da wato zai ɗauka darajarsa to kaga kin bin alƙur'anin da aka yi ko kin aiki da abin da ƙur'ani ya zo da shi yana nuna gaba yana nuna jahilci da wauta na mutanen da suka watsar da karantarwa alƙur'ani da haka wannan aya tana mana nuni akan muhimmancin mutunta alkur'ani da kimanta alkur'ani da darta alkur'ani wa musulmi a yau yana daga cikin wato damuwa da ya kamata a yi wa duniya bayanin wannan damuwa Shi ne yadda ake samun ci baya da rashin kulawa ko lakin ɓangaro da rashin ko kula da rashin damuwa dangane da abin da ya shafi harka ta alkur'ani jama'a wannan alkur'ani izu 60 shine constitution na musulmi ko musulmi yana so ko baya so ko ya yadda ko bai yadda ba kuma musulmi ba su da wani abu mai daukaka da zai ba su daukaka ya ba su matsayi ya tsare musu mutuncinsu da kimarsu da mulkinsu da sarautarsu da darajarsu a wajen mahalicinsu irin wannan alkur'ani to amma yau ana kamu lokacin da ana ta kawo wasu tsare-tsare na daban da suke dasa shi suke nuna kamar alkur'anin ba komai ba ne har ma an waye gari yanzu yara sun waye gari abinda suka fi himmatuwa da shi su iya su gane su san shi ba ƙura'ani ba ne ba shi ne a gabansu ba muna cikin gidajen mu an ci mu da yaki kana musulmi amma ba ƙura'ani ne namba wan ɗinka a wajen yaranka ya iya ko ya haddace ba Balma in ba an yi da gaske ba darajar masu alkur'ani a cikin mu sai an zubar da ita za a wayi gari ma mai qur'ani ma bai da kima ma a cikin mu a irin wannan tsari a irin wannan tafiya da muke yi wallahi idan mu gyara ba sai an wayi gari ma abuta qur'ani a cikin mu an mai da su ba kowan kowa ba yau mai qur'ani a kasar nan in ya haddace qur'ani ya iya qur'ani ya karanta qur'ani ya san ma'anar qur'ani ba shi da wani certificate wanda gwamnati za ta ba shi for recognition a ba shi wani certificate za a ka recognize na shi cewa wannan ya yi wani abu babba a girmama shi babu a tsarin waɗannan mutanen takardar waye da ne ko tafi shaida hada alƙur'ani mu gaya kama gaskiya wata satifiket da mutum zai je ya yi ta ta wata goma sha bakwai a tsarin waɗannan mutane wallahi ta fi wanda ya haddace ƙwar'ani ido sittin mala akwai mutane manya a ƙasar nan da Allah ya girmama su sun san ƙwar'ani sun haddace shi sun rubuta alƙwar'ani da hannunsu bila adadin ba su san adadin ƙwar'anan da suka rubuta ba sun haddatar da mutane alƙwar'ani bila adadin ba san adadin suwa suka haddace da alkur'ani a duniya nan ba amma wallahi ba wanda isan da su a gwamnatance ba san da su ba ba su da albashi ba su da wani alawa ba su da wani salari akwai mutumin da aka tarar da shi a gida yana zaune ya fi shekara arba'in yana rubuta alkur'ani da wannan hannun nasa amma ba wata ƙungiyar da ta taɓa bashi tallafin naira dubu ashirin da zai fi takarda ko ta da zai rubuta ƙur'anin nan ba babu sannan yana zaune a gida na ƙasa sai ya ajiye ƙur'ani ya tafi gona ya ɗauki takin kashin awaki ya goya a bayan kekensa ya je ya zuba a gonarsa ya dawo gida ya zauna waɗanda ya ba wa ƙar'ani suka haddace bila adadin ba za su ɗugu ba amma tsarin bai san da shi ba ba a yi wani tsari za a ce mai wannan abu mai wannan ilimi yana da wata daraja ba wannan ta sa kuke ganin yaran suna wayan gari abinda hankalinsu ya fi kaiwa suke cewa a kai shine su samu kusa shi ci jarabar wayan da ne ko ba don ita ce idan ba su ci ba za su shiga uku amma har da ƙura'ani ba sai kaɗan daga cikin mutane su waye suka san daraja alƙur'ani sai kaɗan daga cikin mutane to ina jiye mana tsoron lokacin da za a zo in ba mu canja wannan tsarin ba da mu da gabaninmu ba za a waye gari a zo a binne masu daraja masu matsayi jagorori wanda suka san Allah din su zama su kuma ba a damu da su ba ba su da wata kima ba su da wata daraja wallahi na sha fada a karatu ina maimaitawa mahaddacin qur'ani da ya karanta qur'ani ya haddace shi rike shi wallahi takardar da ya kamata a bashi wallahi ta fita profesa mai hadda qur'ani da ya san qur'ani ya haddace matsayinsa wallahi takardar da ya kamata a bashi wallahi ta fita profesa amma waye ya san da shi wani tsari ne ya san da shi a yi haƙuri shi a yi haƙuri ita ma takan dace mai matsayi da daraja amma wallahi ƙwar'ani ya fita ko kusa ba za a haɗa wallahi ko mafarki masana littafin Allah masana alƙwar'ani suna da matsayi a wajen Allah manzan Allah cewa yi ko mutuwa aka yi idan an zo za a yi sallar gawa in mutane ne da yawa a matso da wanda yake da hadda alkur'ani ya zama shine a gaba ko kabari za a binne mutane a kabari to a gabatar da wanda yake hadda qur'ani shine ta gaba gaba kuma ko shugabanci ne da limanci da jagoranci ya ummun nasa a ta billa wanda zai yi wa mutane limanci shine mutumin da ya fi kowa iya karanta littafin Allah Alƙur'ani mai girma shi ne zai wa mutane limanci shi ne jagoran mutane shi san Allah to amma kash bature ba wannan ne sa ba tsarin da bature yake dauke da shi tsari ne na daban tsari ne wadda yake sai yadda ya so amma mu musulmi mu za mu dawo da wannan tunanin ko mu ɗora yaranmu akan ƙur'anin nan wallahi ba za su lalace ba da wahala ka ga mutumin da ya san ƙwar'ani ya rike ƙwar'ani ya yi rayu a akan qur'ani kaga ya tozarta ko ya wulaƙanta, ko ya zama mutumin banza su sun sani cewa riko da ƙwar'anin nan shine ci gaban mu da ɗaukaka mu na karanta rubutun wani bature wani kirista bature mai faɗa da musulunci Ya ce yana shaida wa duniya cewa matukar aka bar musulmi suna yin makarantun nan nasu na ƙwar'ani suna haddace ƙwar'ani yaran musulmi suna haddace ƙwar'ani to ba za a taba cin nasara a danne su ba yace abinda za a yi shine a kawo tsarin da za a mai da ƙwar'ani bai da wata daraja a cikin su ba bi da wani recognition kawai wanda ya karanta shi bai samu komai bai da wani albashi bai da wani matsayi Ya ce kuma duk inda za a yi a hana musulmi karanta qur'anin nan da cewa, to lalle a san yadda za a yi a hana su da wannan ne za a iya cin nasara a kansu ga hanyar kuma sun ɗauko sun kusa ci nasara ba makarantun da suka fi kowane arha ga rashin albashi irin makarantun ƙur'ani su ne ba a biya malamin da yake karantar da ƙur'ani akwai yanzu masu karantar da ƙur'ani a ƙasar nan a wata wallahi tallahi dubu uku ake bashi akwai mai dubu biyu kai akwai makarantar da ma ba sa ma iya biyan malaman ƙwar'anin wallahi kuma a nan arewa ba a kudu ba in ka ga katafariyar makaranta an gina ta tana ɗaukar hankali to ba makarantar ƙur'ani wacce an ci baya sun ci mu da yaƙi kuma wannan ƙur'ani shi ne abinda manzan Allah ya zo da shi Allah ya ce da shi wa inna wula zikirun laka wani kaunik shi ƙur'ani shi ne ka kuma shi ne mutanenka su ɗin da suke fada da ƙur'anin sun san wannan shi sa duk hanyar da za su yi su nuna muku ƙur'ani ba komai ba ne su hana karanta ƙur'ani su cinye muku lokutanku wallahi sai sun yi mun sha faɗa muna maimaita a karatu yanzu wani tsari da ake na buɗe wasu makarantu da ake yi a zo a buɗe makaranta yaro tun ƙarfe bakwai na safe zai tafi ba za a sallamo shi ba sai biyar da rabi da sati zai ta yi da ta boko tun da safi har yamma bai kwan abin bari ya yi bokon daga safi zuwa azahar ya dawo gida ya ci abinci ya dan huta su ta huta da la'asar ya tafi yan islamiyyar da ake zuwa wallahi ita ma yanzu sai sun kashe ta nan gaba sai sun zo da tsarin da hatta islamiyyun nan ba za su bari a yi ba ko ku zuba ido ku gani akwai wuraren da yanzu babu islamiyyun babu ma labarin su yaya mutum zai ɗauki ɗansa ya kai shi wata makaranta daga tun da sata dare Kara musulmi dan weekend da asabar da ladin da ake kuma sai a ce an sa wasu lesson akwai wani extra lesson da ake sai yara su rinka tafiya kenan gaba ɗaya an waye gari mu ba sa zuwa islamiyya wannan wani tsari ne na yaƙi da musulunci da ilimin musulunci kaɗan ne daga cikin makarantun suke ɗan tsirma karatun addinin a ciki maganin kar a yi magana da wannan ba daidai ba ne kuskure ne wallahi ya kamata musulmi su dawo cikin hayyacinsu bai kamata a zo gidajenmu a zo a yaƙe mu a ci mu da yaƙi muna ji muna gani ba za mu iya farga mu gane ba Allah Ta baraka ta'ala ya kiyaye sannan sai surar ta ci gaba da bayani karo na biyar da kunyatar da waɗannan kafirai tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a ɗabi'arsa bai taɓa zuwa yau mutane wa'azi ya ce a ba shi kuɗi ba shine qur'ani yake nuna cewa shin wai ya taɓa zuwa ya muku wa'azi yana kiran ku zuwa ga wannan haske ya ce ku biya shi tunda bai ce ku biya shi ba dan Allah yake muku to me na zargin sa me na zagin sa me na bata shi me Allah ya ci arama أم تسألهم خرجا فقرات ربك خير وهو خير الرازقين Allah tabaraka ta'ala yake am tas'aluhum kharjan wai shin ka tambaye su lada ne ajaran kenan ko ju'lan ko jazaa ka tambaye su su baka lada ko ku kodago kai musu ko ku tambayar su kai bayan ka musu wa'azi su baka sakayya wannan shi yasa suka isi imani da kai Shi ne jiya muka yi magana cewa waɗanda ke cewa wai idan mutum zai musulunci sai ya ba su kuɗi waɗannan suna kan ɓata ba inda shari'a ta ce mutum zai musulunci sai ya biya a ya yakunu sababu fi adabi imanihim bika ayyuha rasulul karim annaka tas'aluhum ajran ala da'watika lahum ila ikhlasi ibadati lana wai dalilin da yasa suka ji su bi qur'ani suka ji su bi magana ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka taba roƙon su ne su biya ka akan da'awarka a'a al'amarin ba kamar yadda suke tsammani bane fa innaka lam tas'alhum ajran ala da'watika iyyahum baka taba tambayar su lada ba akan wannan da'awa zuwa shiga hanya ta kware ta musulunci a'a wannan ita ce sunna wannan shine bayani na daidai dangane da da'awa ta musulunci karantarwa duk mai karantar da mutane addini yana yi saboda Allah kuma ba yana yi ne don a biya shi ba Dan ku ba aikin kuɗi ba ne babu wani kuɗin da za a biyan mai da'awa babu wannan kuɗin ba wani abin da za a iya masa sakayya am tas'aluhu kharjan fa kharaju rabbika khair sakayya ladan ubangijinka shi ya fi alkhairi wa huwa shi ne mafi alkhairin da su azurtawa ta baraka wa da haka ko da zai yi watakila taujihi fadakarwa wa'azi dawa da a ce wata ran malamai za su yi yajin aiki ce sun daina yi ta yarin ɗabiyar su gaba ɗaya to sun saba wa Allah saboda ayar amtas alhun harjan fa kharaj rabbika khair shin ka tambaye su lada ne a'a ai ba ka tambayar a baka lada da ka aikin da'awa aikin karantarwa aikin tunatarwa aikin fadakarwa aikin nusantarwa aiki ne na Allah a ɗauki saƙon Allah a shiga birni da ƙauye kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa ko ina a isar da saƙon Allah ko da ba a ba da ko kwabo ba ba kuma sana'a ce da mutum zai yi ta da sunan neman kuɗi ba kamar yadda a yanzu an samu wasu kasashe da an fara kullo da wato yin hudubar juma'a ta kuɗi tura ka aje can kai kudu ba alale maka kudin ka biya ka to in aka wayi gari ana wannan abin to waɗanda suke ba da kudin su ne za su sarrafa addinin kenan don za su ce ga abin da suke so kai musu hudu ba kai ga abin da suke so kai musu wa'azi a kai amma tun da aikin Allah ne za ka duba abin da ya dace mai al'umma suke da bukata ka faɗakar da ita a nan gudun, Allah ya nuna mana sakayyar ubangiji shi ne ya fi huwa khairur raziqin wannan ta'alilu ne li nafi su'alihi iyyahum al-ajra ala da'watihim ila al-haqq bayani ne dangane da lalle annabi bai tambaye su lada ba akan wannan da'awa da ya musu yake kuma kiransu zuwa ga Allah zuwa ga imani da Allah tabaraka wa ta'ala yace li anna ma ataka Allah ta'ala min khairin wa fadlin akbar wa a'zam min a'ta'i min ata'i ha'ula'i ad-du'afa kyautar da Allah zai maka sakayya da ubangiji zai maka ya rasulullah shi yafi alkhairi akan sakayya da waɗannan masu rauni mutane abinda za su baka wallahi ba su isa su baka abin da Allah zai baka ba dan ne kairun razikin saboda rizkin Allah rizqun ne da'imu arzikin Allah arziki ne dawwamin mai tabbatacci arzikin ɗan adam akwai wanda ya isa ce arzikin ɗan adam dawwamin ne akwai wanda ya isa ce zai iya biyan ka kullum ko gwamnati ta ce biyan ka ba ana ce akwai lokacin ritaya ba ko gwamnati za ta ta biyan ka akwai wasu shekaru na ce kayan an gaji da kai ka sauka daga eh, layin albashi ko ma gida ka zauna wasu zo sama wannan yake nuna mana dan adam bai isa ya dauki nauyin ka ba dan adam bai isa kula da kai ba kuma ɗabi'a irin ta dan adam duk abin da zai baka komin arhansa wallahi wata nasu ya gaji da baka amma Allah shine karin raziki yanzu da kullum wani zai zo gidanka ka rinka ɗiban ƙasa kana bashi gobe ma ya zo, jibi ma ya zo. zai inda shekara ɗaya biyu yana zuwa wata ran in ya zo za ka ce haba da Allah kai ba ka ɗaga mun kafa ba kullum sai ka zo kaga kasa ce za ka sa hannu ka ɗiba ka bashi wallahi wata ran sai ta nuna gajiyawar ka to ka dogara da Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu ka dogara da ubangiji rayayye wanda baya mutuwa shine zai iya baka kuma arzikin Allah shine dawwamamme amma duk wanda ya makale wa dan adam wallahi tallahi dan adam yana da karshe idan ka dauki wani mai gidanka shine A dinka, shine Z dinka, wallahi kai asara kuma kai kuskure ba wani ɗaya da zai tsaye ubangiji shine farko shi ne ƙarshe huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa kulle shi na alim ko mai gidanka ne ko shugabanka ne ko jagoranka ne ka ɗauka akwai ranar da za ka wayi gari baya nan kuma za ka rayu kai ko mahaifinka ne da yake baya ka ci da sha wallahi akwai ranar da zai mutu kuma za ka ci ka sha akwai ranar da zai gaji da baka akwai ranar da kai za ka dawo ma kana bashi kaga dan adam kenan iyayenmu sun ta mu sun ta mu muna yara da muka girma muka girma su kuma tsufa ya kama su sai suka yi stepping down sai suka koma baya sai mu kuma muka yi sama mu kuma muke ta basu muna basu muna su ka dawo kana ciyar da mahaifinka da shi yake ciyar da kai kana yi wa babanka riga da shi yake yi maka riga kai ka dawo kana ba wa babanka kwancen rigar da ka saka da kuma shi yake maka ɗinkin sallah haka rayuwa take wajintar ayyamu da bai bainan nas haka rayuwa take kai ma din da kake bayarwa yanzu za ka zo ka wayi gari ɗanka shi zai baka haka rayuwa take da yawa akwai mutanen da masu ƙarfi ne a da yanzu kuma sun zama su ne suke neman taimako ake taimaka musu ake basu haka duniya ta gaza to amma Allah shine mai bayarwa na gaba daya wanda ubangiji tabaraka ta'ala ba wanda ya isa ya bashi sai dai ya ba kowa malaman tafsiri da malamin kira'o'i sun yi bayani cewa ayat dai abinda suke nufi akwai alkharju akwai alkharaju alkharaj alkharju da alkharaju kalmomi ne na larabci duka suna nufin al'ajir wal jaza'u am tas'aluhum kharjan ko kuma kharajan kamar yadda wasu malamai suka karanta a kirar ibnu amir am tas'aluhum kharjan fa kharju rabbika khair qira'at ibn amir kenan duk da sukunin ra am tas'aluhum kharjan fa kharju rabbika amma anan alarama ce mana am tas'aluhum kharjan fa kharaju to a wannan qira'ar am tas'aluhum kharjan fa kharju duk qira'un din an daure ta qira'ar ibn amir kenan a qira'ar hamza wal kisa'i shine am tas'aluhum kharajan shi kuma fa kharaju rabbika hamza da kisa'i kira'ar am tas'aluhum kharajan sannan fa kharaju rabbika wancan an am tas'aluhum kharjan fa kharju rabbika wannan am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika wannan kuma da da kawo alifun kenan a gaban ra'un din sannan a kira'ar albaquna sauran am tas'aluhum kharjan kira da alarma karanta kenan fa kharaju rabbika duka waɗannan abinda suke nufi wato lafazin guda ɗaya ne ma'anar guda ɗaya ne lada innahuma lugatani fasihatani ta ni lugogi ne fasihan lugogi kuma kira'o'i ne karɓaɓɓu tabbatattu saɓanin wanda yake ganin cewa akwai bambanci tsakanin ma'anoninsu duk da cewa malamai suna faɗa duk abu guda ɗaya ne da kharji da kharaj ana nufin aljaza'u ne wato sakayya ina fata ana fahimta sannan Allah tabaraka ta'ala ya rufe bayanin waɗannan ayoyi da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ba inda yake kira illa zuwa ga gaskiya shi gaskiya ne a gabansa kuma masu kaucewa wannan da'awa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to suna faɗa ne da Allah tabaraka ta'ala kuma wannan yake nuna cewa addinin musulunci addini ne da yake kan gaskiya da'awa ta musulunci ita ce da'awar daidai ita ce da'awar da suke kira mutane akan adalci karantarwa musulunci shine karantarwa da yake yake cike da justice fairness sincerity duka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya akwai su a cikin da'awar musulunci abu ne wanda yake ya fito fini, ga adalci ga kuma yi da gaske kuma shine garanti shine kuma tabbas duk wata da'awa wanda ba ta musulunci ba a bayan wannan Za zaka ga tana da son ra'ayi tana da son zuciya tana cike da selfishness da injustice son rai da rashin adalci amma ƙur'ani na yana cike ne da gaskiya kuma ana son masu da'awa ta musulunci su sifanci da waɗannan sifofi na gaskiya duk wanda yake kira zuwa ga wannan hanyar a ga ya sifanci da sifa irin ta gaskiya amana girmama mutane mutunta tunanin wasu kimanta ɗan adam tsayawa akan daidai ko da daɗi ko ba daɗi ba wai mutum ya zo yana yin da'awa kawai ala hisabi me zai samu ba ko ka zo ka juya da'awa akan ra'ayin wani da san zuciyar wani ba ko a wayi gari ana yi wa mutane abin da suke so ya ita asara da rashin sa'a da rashin ikhlasi mai da'awa ya wayi gari yana yin abin da mutane suke so shi zai a'a abin da Allah yake so ne sai dai mutane su dawo su ga abin da Allah yake so ba wai ai kai musu ra'ayinsu abin da suke so ba da ta wannan yasa mai kira zuwa ga hanyar Allah zai iya yi a zage shi wata rana wani lokacin a yabe shi saboda shi dan adam ɗabi'arsa in ka faɗi abin da yake so sai ya yabe ka idan kuma ka faɗi abin da baya so zai iya zagin ka zai iya ɓata ka zai iya cin mutuncin ka zai iya maka sharri duk barazanar da masu da'awa suke fuskanta a irin wannan zamani a irin wannan lokaci akan mene akan faɗin gaskiya ne yayi dan me yasa za a gaya mutane gaskiya wasu ba sa so dan me yasa za a wayar da kan mutane su zama wayayyu a fitar da su daga cikin tukwane daga kife su da rufe su da aka yi a bar mutane kawai ana danne su akan halaka ana danne su akan bata ana ganin daidai kala bada kuma duk inda mara gaskiya yake baya son mai gaskiya duk wanda yake kan zalunci baya son masu kira zuwa ga hanyar Allah zai yi ta fada ne da su zai yi ta yaƙar su zai yi ta ɓata su zai yi ta murkushe tsarin zai yi ta murkushe tunanin da haka dole ne masu kira zuwa ga wannan hanya su yi haƙuri da duk abin da za su iya gamuwa da shi wani lokacin a yabe ka ɗan adam yana son yabo ya daɗi wani lokacin a zage ka a ci mutuncinka a keta ka haka hanyar take ba a taɓa fitowa kullum a kwana a kan gado ba dole wata ran a ji daɗi dole wata ran a ji ba daɗi dole wata ran a faɗi alheri a kanka wata ran kuma a faɗi mummuna wani lokacin a maka sharri a maka ƙage kuma a yaƙa haka a duniya sai kai haƙuri wani annabin ma kashe shi a kai annabi ya yanka shi a kai saboda ba a san gaskiyar da yake kai annabin zakariya yankan rago aka yi mata saboda ba a san abin da yake kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ɗauki tsakuwa da duwatsu sun jajjefe shi kai ne aka yi maka ma jifa a ɗauki dutse a gabza mutum a kan sai fashe jini ya zuba an yi wa annabi wannan me ba yi musu ba ba abinda ba yi musu ba annabi nuhu an masa wulaƙanci sun gaya mai bakar magana sun masa habaiki sun tozarta shi sun je jirgin ruwan da ya sassaka suka cika shi da bayan gida nas kashin mutane me ba a musu ba abin da a musu ba sabon annabi da suka ce za su bi manzon Allah akan wannan hanya mai tsauri wata rana suka shiga wahala suka ji matsi an takura musu gafaran maka sun matsanta suka ce ya rasulullah ala tastansiru lana ya rasulullah ala tad'u lana ya manzon Allah zaka bar mu muna cikin wahala ba za ka roƙan mana Allah ya taimake mu ba ba za ka yi mana addu'a ba an jefe mu a makka an zage mu a makka an hana mu ci a makka an hana mu kiran sallah a makka an hana mu yawo a makka an hana mu aure a makka an hana mu shiga kasuwa a makka ana tastansiru lana ana tad'u lana ba za ka nemi mun taimako a wajen Allah ba ba za ka yi mana addu'a ba yace ku yi haƙuri yace mutanen da suka gabace ku wanda suka addini wanda suka gabace ku aka ɗauko mutum a tsayar da shi a fili tsakar rana a ɗauko zarto kasan zarto da ake yanka katako ko itace a ɗora a tsakiyar kan mutum a ce ka bar addinin Allah ko a tsaga ka gida biyu ya ce ma ya suddu hudarika addinin la wannan abin baya raba shi da bin addinin Allah ya ce ya bar addinin Allah haka za a ɗauki zartar nan ana yanka mutum yana tsagewa ƙashinsa yana tsagewa yana zubar da jini ana tsagewa har sai an datsa mutum gida biyu rabin sai fada nan rabin sai fada nan ce wallahi haka zai shahada ba zai bar taɓa barin la illallah ga bilal lada da annabi ibnu abi rabaha me ba ya masa ba a makka ya da ku bilal duka na fitar hankali an ba wa bilal kashi sosai ya wahala an azabtar da shi ga ammar bin yasir me ba a yi masa ba bilal din da sai da ya zama bawa bawa bawa bawa aka sayar da shi abubakar ya saye shi ya yanta shi amma yau ba ya zama tarihi ba ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam a matsayinsa na annabin allah da ƙwar'ani ya ambata me bai gamu da shi ba ya gamu da hasada da ƙiyayya daga gidansu ‘yan uwa ‘yan uba aka ɗauke shi wa al'ufi ga ya baki jubbi yaltaƙit ku ba da sayyara ta yin kuntin fa'ili aka ce a ɗauki rijiya mai zurfi mai duhu a jefa annabi yusuf ya mutu ko kuma wasu zo tsince shi matafiya haka aka ɗauki annabar allah annabi yusuf aka jima shi a rijiya sun ɗauka ya mutu ana tsunduma shi ya fada kan dutse wasu zo wuciya suka ɗauke shi suka ja ruwa a rijiya suka tsince shi daga nan kuma daga rijiya an mamaki sai ga annabi yusuf a kasuwar bayi an kafa shi an ɗaure shi annabin allah a kasuwa aka yi cinikinsa aka taya shi ya ce allah da iko yana ji yana gani aka yi cinikinsa aka taya shi aka tsaye da shi a matsayin bawa wa sharanku bi samanin baksin da rahima ma'adudatin wa kanu fihi min az da kuɗi mai araha, aka sai annabi yusuf aka kai shi gidan sarki aka sai shi Allah ya ɗan rufa mai asiri wa ƙalan na sharafu min misra limra a cikin akirmi matsawahu a sa'an yamfa ana auna tafi da da aka ce a ɗan tsare shi a kiyaye shi kadda ki wulaƙanta shi mai gidan kenan yake gaya matarsa mu ɗauke shi a matsayin ɗa ko kuma zai mana amfani daga nan ya gamu da matsala ta matar sarki kyakkyawan mutum ne na fiyayye Allah ya zuba mai halitta kawai sai ta ji tana son su za ta yi alfasha da shi wana waje tullaci huwa fi baiti a an nafi fi wa kalla kacin abuwa ba wa kalat fi talat ko wa kalat haitalat kala ma'adar inna hu rabbi asana matuwaye ta neme shi sai ta yi lalata da shi da barna da shi ta duba jarrabawa ta rayuwa Allah ya kubutar da shi ya ruga da gudu ta bi shi a dole dole sai ya yi lalata da ita ga wani bala'i wai dole ga inda ake refin ɗin maza ke nan wasu ba kalbaba wa ƙaddar kamisu min duburi wa alfa ya sayi da halagar bab ƙarar ma da zama ban ara da bayani ka so illa an yi jana au adabun ali mata sarki ta bishi da gudu suka ci kwaɗan karo da mai gida ga ta biyu shi kawai ta juya ƙabiyar ta ce ya mai gida me kayyar wanda ya zo yake nufin barna da iyalinka ka kai shi kurkuku ka ɗaure shi ko kai mai azaba daga wannan gidan sarki sai ga annabi yusuf sai gidan kurkuku wa dakala ma'ahu sijina fatayana sai ga shi an shigar da shi gidan kurkuku gidan kurkukun da wallahi na ta ne yanzu ya fi shi daraja da matsayi sai ga annabin Allah kurkuku duka akan mai akan da'awa ya zauna adadin shekaru sai daga baya da bukata ta sa suka bukace shi aka fito da shi kinan wannan yana nuna cewa duk wanda yake kan hanyar daidai zai iya gamuwa da wulakanci ibn taymiya da kuke ana faɗa a cikin kurkuku ya mutu ba shekul islam kurkuku a cikin ya mutu sashe ba mamaki bane dan an kama malamin addini an daure shi a kurkuku ba aibu bane malamai nawa aka daure su in dai akan gaskiya aka daure mutum wallahi innahu sharfun lahu wallahi daukaka ce a gare shi kuma ci gaba ne daukaka matsayi ne CV ɗinsa yake dada wato upgrading Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani dangane da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sifar da Allah ya bashi yace menene wa innaka wa innaka latad'uhum ila lallai kai Lallai la yu'minuna bil siratin Allah ya nufe ya nufe bayani kisa cewa wa innaka lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuhar rasulul karim latad'u ha'ula al-mushrikeena ila tariqin wadihin qawim kana kira waɗannan mushrikai ne zuwa ga hanya wacce take ta fito fili kuma mai tsakiya kai kira kake zuwa ga siratul mustaqim hanya wadda take miƙaƙƙiya ta daidai wannan wanki ne Allah ya yi manzon Allah sallama ya yi wa duniya bayani cewa lallai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da'awarsa addininsa yana kira ne zuwa ga hanya ta kwarai hanya ta daidai masu blackmailing musulunci masu bata addinin musulunci masu cutar da da'awa ta musulunci lalle Allah ya yake manzo Allah wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle kai kana kiran su ne zuwa ga hanya wacce take ta daidai wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati 'ani sirati lanakibun lalle kana kiran su zuwa ta hanya wacce ta fito fili mi kakkiyar hanya shine al mustaqim lalle waɗanda ba su imani da lahira ba kuffar quraish da sauransu 'ani sirati dangane da barin wannan hanya mi kakkiya da take kira ko kuma wato sun kaucewa wannan hanyar lanakibuna lanakibuna lakarijuna na lama'iluna masu kaucewa ne wa hanya ta daidai mushirkai ba kan hanyar daidai suke ba kafirai ba kan hanyar daidai suke ba sun kaucewa hanyar annabi kenan kaga an raba gari kenan annabi yana zuwa ya yadu ila siratul mustaqim ko ba ka bane su kuma kafirai wa an wa innahu an siratul lanakibun sun kaucewa hanyar daidai din da annabi ke kira da ka dole su ta faɗa da musulunci dole su ta kawo tsare-tsaren da za su yi haƙi addini su ɓata sunan musulunci su shiga cikin musulmi su ɓadda kama su sa musulmi su yi ta abubuwa da za su ɓata sunan addini su hana musulmi zaman lafiya a jihohinsu da ƙasashensu yau duk da ka ji ana faɗa ana kashe musulmi ana kashe mutane wallahi ba na kashe musulmi ne sun karanta mu ne sun ga wikinas mu, sun ga shortcomings mu, kuma sun san wannan addini shine addini na daidai da ka ya za su ta ƙoƙari su ga sun lalata shi har ma a wayi gari ɗan musulmi ya zo yana suka musulunci yana fata addini yau an wayi gari daga cikin 'ya'yan musulmi waɗanda suke 'yan musulmi ne suna rubutu suna zagin musulunci waɗanda ba su da albarka Allah ya kwashe musu albarka wani yace wani ya kira shi yace duk abin da zan baka faɗi duk abin da kake so kawai so nake ka shiga Facebook da WhatsApp da Twitter da inna wannan wuraren kai ta zagin addini na ga rubutun kai yana tafiya ka zo mu fiya ka kai ta zagin musulunci ko kwangila ce wannan addinin da kuke ga muna kansa wallahi mun gode wa Allah da ya maida musulmi muna yi wa Allah godiya Allah ka kashe mu muna musulmi ya Allah ka raba mu da da kaucewa da gocewa ubangiji duk wanda zai nuface mu da sharri da makirci Allah kada ka bashi nasara kada ka bashi iko Allah ramma mu je mai Allah ya ce walau rahimnahum a wannan ayar Allah ya yi bayani waɗannan mashirkai zukatansu sun ƙeƙashe ƙarƙasar ƙulubuhun sannan rayukansu sun gama lalacewa ba su da tunani mai kyau Allah ya ce wa laura hin nahu da za mu ji kansu ai walau rahimna haula al mushrikin alladina tanakkabu as-sirat al-mustaqim wadanda suka bi ibn hanya ne gaskiyan nan muka yaye musu abin da ke tattare da su min durrin na mummunan hali ai su'u halin bisababi ma nazara bihi min qahrin wa jaddin wa qahr wa faqr Allah ya jarabe su da talauci ya jarabe su da fari aka hana su ruwan sama da za su noma ga bala'in bukata da rashi da talauci yace da za mu tausaya musu wa kashafna ma bihim min dulle mu yaye musu wannan rashi mu yaye musu wannan talauci mu yaye musu wannan fari mu yaye musu wannan kaza din wallahi la najju fi ya ya'mahuna da sai sun ci gaba da girman kansu shine la najju la tamadau kenan la najju fi tughyanihim wallahi da sun ci gaba da yin girman kansu wata jawudin hudud da ƙetare dokoki a cikin kafircinsu da batansu ya mahun suna ta taraddudi suna kaiwa da komowa su faɗi su tashi akan ƙarya su shiga su fita akan ƙarya da za mu tausaya musu mu taimake su ba za su daina kafircin ba in ji Allah shine kuma walau rahimnamu wa kashafna muka yaye musu ma bihin min dhullin lalaji fi dhuyanihim yamahuna kalmar yamahuna daga al'ama ne bil'ain al'ama al'amahu yana mutum ya shiga rudu yi ta kaiwa da komowa ina fata ana fahimta wa huwa lil qulubi bi manzilati al-ama lil ulum wato kamar ido ya makance amma zuciya kuma ita ma ta makance shine fi tughyanihim ya amaquna haka za su yi ta yi shi yasa Allah bai bai wato bai abin su ba bai ji kansu ba bai kyale su ba sai Allah yake mu ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون الله يقول ولقد أخذناهم بالعذاب حقيقة من جمكيسو كذوب سيئ الله أنفاني لكلمة الأخذ mun jam'e su da azaba muka yi kai musu azaba amma ina ba tsakanin da rabbihim ba su nuna gajiyawa ba ne istikana ba su nuna gajiyawa su ga ubangiji ba su nuna su gajiyayyu ne a wajen Allah ba ba ma yatadarrauna ba su kasance wato masu kankan da kai ba Ya ce wannan mu'akar ne lima qablahu min wasfi ha'ula'i mushrikin na juhud wal inad an sifanta waɗannan mushrikai da musanta gaskiya da bala'in taurin kai kalmar azaba anan ana nufin azaba ta duniya da Allah ya jarabe su da shi malam sun yi zaman yunwa sun ci wato fata sun ci ganye duka a matsayin azaba ga fari da Allah ya jarabe su da shi ga masiko na cututtuka da bala'ai amma duk da haka ba su koma zuwa ga Allah ba ba su istikana ba al-istikana al-intiqalu min kauni ila kauni wa min halin ila halin mutum ya tashi daga wani yanayi zuwa wani yanayi sannan ba su nuna cewa su gajiyayyu ne a gurin Allah ba Allah ya ce wala kad akhadna haula ittugha haqiqa mun kama waɗannan kafirai masu bala'in girman kai da fada da addinin Allah bil azabi shadidi da azaba mai tsanani kal faqari kamar talauci wal masa'ib da masibu wal da cututtuka amma duk da haka talauci da bukatu da masifu da cututtukan nan ba su sa fa suka ba ba su sa suka nuna gajiya wasu zuwa ga Allah ba fama khada'u li rabbihim azza wa jalla wa man qadu lahu wa ata'u ba su mi kauya zuwa ga Allah ba su yi wa Allah da'a ba tabaraka wa ta'ala Allah ce hatta idza fatahna alaihim baban da azabin shadidin nam hatta idza fatahna alaihim baban إذا هم فيه مبلسون haka suke ta zama cikin wannan azaba wannan duk bayani ne ga masu inadi jama'a masu ƙaryata Allah masu ƙaryata Qur'ani masu in gaskiya da shari'a Allah ya ce sai da muka bude musu ƙofa ta azaba hatta idza fatahna alaihim baban na azabin ƙofa wacce take mai azaba shadid mai radadi abinda ake nufi a nan gudun, Allah tabaraka ta'ala ya azabtar da su a nan duniya kafin su je lahira idan hum fihi Wa wana sai ga sun ci gaba dai da wannan barna ta su ai mustamirruna ala juhudihim wa inadi ba su horu ba taurin kai ne kafin ga yunwa ba su tuba ba ga talauci ba su tuba ba yau da yawa za a su da ba musulmi ba suna cikin wani irin hali mara dadin gani amma wallahi ba na ba za su bari ba saboda inad saboda jihud saboda taurin ra'ayi sai bala'in gaba da iyayya da musulunci da musulmai ga talauci kamar zai magana a tattare da su amma ina idahum fihi mublisuna suna nan suna ci gaba da wannan kafirci din duk da an bude musu baban za azabi min abwab azabi akhirati ɗaya daga cikin kofofi na azabar lahira al-mu'adda wanda aka da musu sun zauna saboda tsabar rudu min shiddatil hirati suna ana nufin mutum ya zauna akan wani ra'ayi wahum suna min kulli naja sun dauke tsammani daga dukkan wata tsira amma ina ba su dawo ba akan ce a larabci abalasa fulanun iblasan idan hum fihi mublisuna abalasa iblasan idan sakata fi hiratin wa ya'tin min al-khalas idan mutum ya zauna a wani yanayi na imuwa shine abalasa iblisu iblasa sannan kuma ya ɗauke tsammani ba da zai kubuta ba ya riga ya ɗauke tsammani shi halakake ne kawai ya riga ya ɗauke tsammanin kawai ba zai tuba ba ya yadda da ya ta zama a cikin wannan azaba ne to kaga wannan ya zama mala'i kenan wata aya da take kama da wannan shine fadin Allah inna sharrad dawabi inda Allah summul bukumul ladina la ya'qilun walau alima Allahu fihim khairan Allah ce la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun sai Allah ce bal badalahum ma kanu yaqfuna min qablu walau ruddu la'adu liman huwa an kadhib walau ruddu la'adu liman huwa anhu wa ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الله يتحقيق من أيكو zuwa ga wasu al'ummomi kafin kai ya muhammadu sallallahu alaihi muka kama su da cututtuka muka kama su da azaba wai dan su kankan da kai Walaula in ja'ahum ba'atuna tadarru ina ma da yayin da azabar mu da cutar mu ta zo gare su za su kankan da kansu amma ina walakin kasar qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytan ma kanu ya'malun zikatan su din kekashe kuma shedan ya musu kwalliya ya musu ado da abin da suka kasance suna ainihin wato aikatawa wannan aya abin da take nuna mana shi kafin ko shi wanda baya san gaskiya idan ya taurari, to ba yadda za ka yi da shi haka zai ta zama kuma duk wani barazana da za a yi masa duk abin da za a ce masa walla da zai bar wannan barna da yake kai ba da ta'adi da yake kai ba zai bari ba to ashe wannan yana nuna mana ya uwa mutum ya yi kokari ya rayu akan gaskiya ya yi mu'amala da gaskiya ya zauna da mutane masu gaskiya ya so masu gaskiya ya zama mai gaskiya kada ya fada cikin mabarnata makaryata Allah ya kan iya damƙe mutum a cikin bata ya kasa daina fasada yanzu ga mutum musulmi ne yana cikin musulmi amma ɗan luwaɗi ne duk wa'azin da za a yi zai daina luwaɗi ba yana neman maza mummunan zunubi da Allah ya halakar da al'umma saboda shi namiji ya nemi namiji namiji ya auri namiji namiji ya kwanta da namiji duk wa'azin da za a yi izamun fihi mublis sura ke yana cike yana dankare duk abin da za a faɗa na hukuncin dan luwadi uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi a kashe mai yi da wanda aka yi da shi wallahi ba ruwan shi mutum yazo yana sata an yi wa'azi a daina sata sata ko ta fashi da makani da rike bindiga a bakin hanya ko ta shiga gidan mutane ko kuma sata ta kujerar gwamnati don su sunan su barayi da barawon titi mai rike bindiga ya harbi mutum ya karba da wanda zai saci mutum ya je a bashi kuɗi da wanda yake ofishin gwamnati ya sa biro sunan su shi ma mai barawo duk sunan barawo barawo ne duk sata sata ina fata ana fahimta ba yadda za a yabo wancan a soki wannan duk sunan su barayi duka dai karshen abin da za su yawa mutane cutarwa jefa mutane cikin talauci jefa su cikin matsi jefa su cikin rashi to amma ka ga mutum yana irin wannan ɗabi'a duk ayar da za a ja duk hadisin da za a ja duk bayanin da za a yi duk sharhin da za a yi duk jahannamar da za a yi bayani duk wutar da za a yi bayani fi himu fihi suna, yana nan a dankare a cikin wallahi da zai daina ba wannan bala'i kenan mutum ya zauna a cikin zunubi ko luwaɗi ko zina ko sata ko caca ko zalunci ko ha'inci ko yaudara ko cin amana ko cin mutunci ko wani abu na rashin gaskiya da ta sani mutum a kira shi zuwa ga hanya ta gaskiya ya taurare ya dankare ya riƙe ya iya bari wallahi wannan ba karamin tabewa bane ba Allah ka kare mu ka bar mu da mutuwa akan zalunci ka rama mu da mutuwa akan san zuciya ya Allah ka dauki mu muna musulmi masu imani abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wannan ne na kuskure kun tunta ba shi Allah ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa su a hannunka